alaikum wa ورحمة wa barakatu. yau lahadi goma sha biyar ga watan al-muharram jiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1441 za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a irin wannan lokuta muna karatu a wannan masallaci a irin waɗannan rana muna karatu cikin littafin Allah al al-Qur'ani mai girma cikin suratul fatir mun tsaya aya ta bakwai karatun da ya gabata za mu shashi aya ta takwas insha Allah ta'ala zai zama darasi na uku a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون آه. الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikinsa yawa gari yana ganin kamar aikin kyakkyawa ne wani sayi mutum yana iya mummunan aiki amma sai kaga hankalinsa kwance kai ma yana ganin ma kaman abun da yake shine daidai to wannan wa mutum ne Allah yake afa man zuyyina lahu su'u amalihi yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikinsa aiki ne mummuna amma sai aka zayyana masa aka kawata masa shi fara'ahu hasana sai soma ganin aikin ko ya ci gaba da ganin aikin cewa wani aiki ne kyakkyawa duk wanda yake ganin aikinsa kyakkyawa ne alhali mummuna ne aka kawata masa ganin cewa wannan aikin kamar kyakkyawa to wanda ya zama ɓacacce kamar yadda Allah ce kul hannu na zi'ukun bil akhsari na amala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ce in ba ku labari game da wanda ya fi kowa bata daga tafarkin Allah su ne waɗanda ayyukansu yana bisa bata a rayuwar duniya amma su suna tsammanin cewa suna kan daidai su suna tsammanin abin da suke shine kyakkyawan aiki alhali ayyukansu kuma yana kan bata to ne a kawata wa mutum mummunan aikinsa ya rinka ganin kawancewa cewa kyakkyawa ne musamman aka ce abin da ya shafi ibada mutum ya kirkiro wani abu yana yi shi yana kawai kamar bautar Allah yake alhali ya saba da dukkan tsari na Allah ko mutum tsunduma cikin wata bid'a sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin kamar shine daidai ko mutum ya rinka yin wasu abubuwa ma har ya kai shi ga shirka shi ya dauka cewa abin da yake daidai ne wani sa'i idan abu ya alaka da addini kuma mutum yana yin mummunan abu yana aikata aiki ba shi da wani nusarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai da ka yake yi ko kuma ma wani sa'i yayi karo ma da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fara'ahu hasana sai na ganin kawai kaman kyakkyawan aiki yake shine wanda za zai zama a ga aiki mummuna amma shi yana ganin kyakkyawa yake akwai waɗanda sukan bauta wa Allah bisa rashin sani wasu kuma sukan tsoro akan abun da ba shine daidai ba kuma su ɗauka cewa bautar Allah suke yi sai ga mutum yana yin abun da ba daidai ba amma yana ga shine daidai to wannan karewan bata kenan mutum bai yi daidai ba kuma bai san bai yi daidai ba to ya bata shi ne Allah ya ce fa inna Allah yudhillu man yasha lalle Allah subhanahu wa ta'ala yakan bar wanda ya dama da shi ya bashi a cikin bata wa yahdi man sha kuma yakan shiryar da wanda ya ga dama fala zaba nafsuka alaihim hasarat kar ranka ya tafi har karasa ranka saboda tsabar bakin ciki wato saboda tsabar bakin ciki a ce har ranka ka jefa kanka cikin maza kuma alhali ba su san abun da suke ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi bakin ciki da damuwa idan ya ga mutane suna sabawa Allah sannan hankalinsa yakan tashi a duk lokacin da ya ga cewa mutane suna yin abun da ba shine Allah ya ce ayi ba saboda shi ya fi kowa sanin Allah saka idan an saba Allah ya fi kowa sanin hatsari ne saka hankalinsa yake matukar tashi da ya ga masu sabon Allah suna tsakiyar sabon Allah ta hankalin hankalin sai tashi to shine Allah ke bashi ya rarra shi cewa a ai Allah subhanahu wataala yakan bar wanda ya ga dama a bace ya kuma shirya da wanda ya ga dama zaka fala ta zauna su ka alaihim hasarat bai kawace ka tsaya ka bata lokacin ka har ka ya fita a dalilin waɗannan mutanen da suke sabawa Allah suke yin abun da ba daidai ba kawai ka zo ka yi asarar ranka a inna allaha alimun bima yasna'un lalle Allah masani ne game da abin da suke aikatawa duk abin da kowa ya aikata Allah ya sani kuma Allah zai masa takayya bisa adalci da falala kamar yadda ya ga dama subhanahu wata'ala Allah baya zalunci yana yin adalci cikin hukuncin da zai ya kuma bayan sa ƙari sama da abin da suka aikata duk wannan sai Allah subhanahu wata'ala na'am والله الذي أرسل رياحا والله الذي أرسل رياحا والله الذي أرسل رياحا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير الله سبحانه وتعالى والله الذي أرسل الرياح الله شيني وندا yake aiko iska ta rahama aiko iskoki suna kadawa idan hadiri ya taso da sauko da ruwa wa firu sahaban sai ga iskan tana kada hadiri tana kada hadiri tana kada gajimare hadiri yana yawo ya koma wannan bangaren ya koma wannan bangaren fatuqunahu ila baladin mayyitin Allah ta sai mu kora shi mu shayar da shi ila baladin mayitin zuwa ga gari wanda ya mace ƙasa ta mace rabon da ayi tun damunar da ta gabata sai Allah ya kaɗo hajiri sannan sai ya taukar da ruwa sai kuma sai ya shayar da ƙasar da ta mutu ciyawinta suka mutu ta bushe Allah ta fa'ahiyana bihil bihil arda ba'da mawafiya. sai mu rayar da ƙasa da wannan ruwan ba da ha bayan da ta mutu Allah ta yadda muke yin haka muta da ƙasa bayan ta mutu ka zarikan nushur to haka tashin alkiyama ma zai faru mutane daga ana ta rayuwa ana rayuwa ana rayuwa wata rana sai ga mutane duk sun koma ga Allah duk su da sai kowa ya mutu babu kowa a doron ƙasa duk kashi ya bushe kowa ya dididdige wayanda suke cikin kaburbura da wayanda aka yi busan ƙaho kowa ya mutu shikenan sai kuma Allah subhanahu wataala ya tada mutane yadda ƙasa take mutuwa ta bushe ba ciyawa ɗanya a kanta babu sauran tsirrai ɗanya to haka nan kuma in Allah ya sauko da ruwan sama sai ga ciyawa ta fesu ta yi koriya yawancin kana tafiya bayan gari a damuna sai ga jeji ya yi kore biya fit da ciyawi idan kana tafiya a jeji a rani sai ga kana hango ƙauyuka a can fili ba komai a gudun kana ta hango gidajen mutane amma ina damuna ne ba za ka san ma akwai gidaje a can ba kore ko ta ina ciyawi da amfanin gona duk sun tare to yadda Allah subhanahu wata'ala ke sauko da ruwa ƙasa ta yi koriya ta feso da abu na tsirrai kazalikan nushu to haka tashin alkiyama zai faru Allah zai tada mutane gaba daya da an tashi bayan da an riga an mutu an digirgize gaba daya abin da shi ta ajibus zanab ƙashin bayan mutum ta ƙasa ko ina zai dugurguje a jikin mutu amma shi yana nan da shi za zai digar da ruwan take abunan taso da gangan jikin mutum sannan kuma sai a taya da tashin alkiyama ta zo kenan mutane sun mutu gaba ɗaya ba harka a duniya ba juyawa ba kasuwanci ba aiki ba mulki ba sana'a ba noma ba komai duka duniya ta ƙare to sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya iya lokacin da ya ga dama a rayu a mace an bar duniyar gaba ɗaya sai abin da ya ga dama zai ita, sai abin da yake so zai gudana a ciki babu wani sauran mahaluki babu wani sauran halitta wanda yake yawa doron gasa duk an riga an mutu sai kuma Allah ya ce a tada mutane in yace tashi sai kuma a tashi yadda ake saukar da ruwa Allah subhanahu wataala ya fidda tsirrai ciyawi to haka nan kuma Allah subhanahu wataala zai tada waɗanda suka mutu kamar yadda ƙasa ta mutu Allah ya rayar da ita to haka nan mutane bayan sun mutu Allah zai rayar da su da aka ce kazalikan nushur haka yadda ku ga wannan to haka ma tashin alkiyama yake daga tashin alkiyama babu kokonto a cikin babu kuma shakka a ciki sannan Allah subhanahu wataala yana buga misalai da bayani dalla-dalla don mutane su gane cewa ya eh, tabbas zai faru lalata man kana yuridu la'izzata duk wanda ya zama yake bukatan buwaya a duniya da lahira kowai yana bukatan buwaya a duniya da lahira falillahi la'izzatu jami'a to ga Allah kaɗai buwaya take daga mutum ya bi Allah in yana son buwaya a duniya ya bi Allah in yana son buwaya a lahira buwaya a duniya kar wani ce to ai shi ya bi Allah kullum ga azumi baya cin amana baya komai amma ba a taba nada shi wani ba ba buwaya shine nadawa ba wannan kasancewa baka ci amana ba kana ni tsaye kawai banda bautar Allah ba abin da kake wannan shine izza a doron kasa izza a doron kasa shine bin Allah tsayawa akan addinin Allah da jajircewa akan abun da Allah ya ce a tsaya akan da barin abun da Allah ya ce a bari wannan shine buwaya da izza an bar sabon Allah an nemi yaddar Allah shi sa Allah ce man kana yuridu al-izzata wanda duk yake son ya samu izza ya samu buwaya falillahi al-izzatu jami'a to buwaya gaba ɗaya da izza da daukaka gaba ɗaya na Allah ne daga in yabi Allah to ya samu izza zai samu izza a duniya zai samu izza a lahira ilayhi yas'adul kalimu tayyib ga Allah kadai yas'adul kalimu tayyib maganganu tsarkaka suke tafiya suke haurawa ga Allah suke haurawa malamai su sune ambaton Allah fadi la ilaha illallah fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar su ne kalimut tsayi ba a shar da zage-zage da tsegumi da gulma da karya wannan ba kalimut tsayi ba ne alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin ba asluha sabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha wato Allah ya buga misali baka ganin yadda Allah ya buga misalin kalimatan tayyiba to kalma da mai daɗi? ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ne mai daɗi mai yayin tatuwa masu dadi asluha sabitun zaka samu jijiyanta yana kafe a ƙasa farar fara'uha fi sama rassanta kuma yana sama to aka kalimatu tauhid yake yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli Sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da muminai wanda suka yi imani da Allah bil qawli sabi da magana tabbatacciya ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ita ce al qawli sabi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah a rayuwar duniya tabbatattu za su gansu akan gaskiya saboda su rike kalmar tauhidi suna aiki da ita wajen da aka haka a rayuwar lahira tabbatattu za su ce wasu na cewa cikawa da imani sun zai rayu da kalmar la'ilaha ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan allah zai ɗauransa zai koma ga allah da wannan kalma kalma wacce take ta tauhidi ilaihi yas'adul kalimu tayyib ga Allah subhanahu wata'ala kalma daɗaɗa kalmomi daɗaɗa suke tafiya su haura su ne subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wannan kalmomi su ne alkalimu tsaye subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allah ta wal'amalu salih yarfa'uhu aiki na kwarai kalmomi na kwarai suna daga aiki na kwarai ko aiki na kwarai yana daga kalma na kwarai ma'ana wanda duk ya hada aiki na kwarai yawan ibada da yawan ambaton Allah to kullum aikin sa yana sama shine al'amalu salih aiki na kwarai nau'o'i na ibada da mutum yake a rayuwarsa a doron ƙasa wal kalimu tayyib sune kalmomi daɗaɗa na tasbihi da hailala da ambaton Allah waɗannan suna haɗuwa shi yasa wanda yana ambaton Allah ma baya aiki na ƙwarai aikinsa baya tafiya wanda baya wanda yakan yi aiki na ibada ma ba ruwansa da ambaton Allah shi ma aikinsa baya tafiya shi yasa al-kalimu tayyib wal amalu salih ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu to idan aka hada ga ambaton Allah ga aiki na kwari sai abuna subhanallah tamla ul mizan walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla ani ma bayna samai wal cewa subhanallah tana cika mizanin bawa ranar tashin alkiyawa mutum mai yawan cewa subhanallah subhanallah subhanallah mutum mai yawan cewa subhanallah alhamdulillah waɗannan za su cika mizanin bawa ranar tashin alkiyama mutum da zai guce yana ambaton Allah ta hanyar tasbihi da hailala da kabbara Allah ba har zai wayi gari ya zama sananne cikin halittun Allah yana yawo a yana tafiya yana ambaton Allah yana azuka yana zaune yana ambaton Allah yana gida ko cikin dare in ya farka yana ambaton Allah shine Allah ya ce allazina yakuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa وعلى wa كما fi في خلق السماوات والأرض rabbana ma خلقت هذا باطلا سبحانك faƙina a azaban nar ga yawan ambaton Allah ga neman tsari daga azabar Allah saboda haka ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u ay abuna kalima kalimatu kalimu at-tayyib سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا سمتني يويت فدن ونا وند يويت فدن ونا زوتي ذات زما أرأي زوتي ذات زما رأيي كما سنن الله سبحانه وتعالى زي دونوين ينسى سنة زما yana aiki gabbai suna gaskata abun da ya kudurce a zuciya na tauhidi da kadaita Allah har ce yana gaskata abinda zuciya ta kudurce ta hanyar ambaton Allah sannan gabbai kuma suna gaskatawa ta hanyar aiki itikadun bil qalb wa nutqun bil lisan wa 'amalun bil jawari mutum zama ya kudurce zuciyarsa cewa Allah shine Allah sannan ya yawaita amfani da harshen wajen ambaton Allah sannan ya yawaita amfani da jikinsa da gabansa wajen ayyukan alkhairi na ibada shikenan i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan ko wa nutqu bil lisan sannan wa amalun bil jawari ko shikenan wa wa inna awwa guda uku na ilayhi yas'adu al kalimu at-tayyib wal amalu salih yarfa'uhu haka farko mutum ya samu ya wanke zuciyarsa in mutum wanke zuciyarsa ya zama Allah ya cika zuciyarsa tunanin Allah subhanahu wataala to harkarsa ya zama yana yawan ambaton Allah la yazalu la yazalu lisanuka ratban bi kar harcinka ya ya zamanto ya saba da rashin ambaton Allah a ka bar harcinka ya zama danye koyaushe yana mai ambaton Allah zuciyarka tana wanke sannan ai gabanka kuma suna aiki na kwarai daga ilaihi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu haka aikin bawa na kwarai yake Allah subhanahu wata'ala yana yaba bayansa na kwarai da irin ayyukansu Allah ta wallazina yamkuruna sayyi'ati suka suke makirce-makircen miyagun ayyuka suke makirce-makircen miyagun manufofi da kuma azabun shadid su kuma suna da azaba mai tsanani domin daga zuciya ta daina kudurta girman Allah da sanin Allah da tawakkali ga Allah to har sai kuma zai daina ambaton Allah sannan ayyuka gabbai za su takaita daga ayyukan aikin alkhairi na ibada to anan za ka samu an manta da Allah subhanahu wa ta'ala duk da sai ya daina ambaton Allah to zai koma ambaton wani Allah da ambaton abun da Allah bai yarda da shi ba shi ne wallazina yamkuruna sayyiati da zaran zuciya ba ta cinu Allah har sai ba zai rinka ambaton Allah ba gabbai kuma za su rage daga ibadar Allah shikenan sai zama a makru sayyi kullun sai zama mutum kawai yana makirce makirce miyahu in zai magana maganganu wanda suke ba su da amfani maganganu wanda suke babu yaddar Allah maganganu wanda suke kawai na halaka maganganu na zalunci maganganu na abubuwa shikenan Allah subhanahu wata'ala ya ce masu wa'annan masu makirce makirce miyagu da hum azabun shadid su kun suna da azaba mai tsanani wa makru ulaika huwa yabu Allah ce amma makircin masu makirci waɗancan mutane masu makirci wanda zina ya mukuru na sayi asina makirce su huwa ya buwur mana zai lalace zai zama ba komai ba a duniya ba su yi wani abun da allah bai so a yi ba sana a lahira suna cikin asara da tabewa domin duk makirce da fitila zai zama diddigagge ba shi da tasiri da kuma makaru ula'ika huwa ya buwur makirci masu makirci miyagun makirci lalataccen abu ne baya tasiri baya baya baya zama mai abu haka Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayi da yawan ambaton Allah da yawan ayyuka na kwarai ambaton Allah yana taimakon tafiyan aiki na kwarai zuwa ga Allah aiki na kwarai yana taimakon ambaton Allah da ake yi da harshe zuwa ga Allah shine ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu daga suna taimakon juna abun da aka yi so bawa ya zamanto cikakken mai yawan ambaton Allah bayan ya kudurci Allah a zuciyarsa sannan kuma mai yawan ayyukan alkhairi daga bansa abun da zai zama ya aikata na alkhairi iya iyawarsa yana yi sannan ya nisanci sharri haka Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda su kuma suka shirya makirce makirce shi kenan suna da azaba mai tsanani sanawa makaru ula'ika huwa yabur makircin wasu makirci wa'incan huwa yabo kawai zai lalace sai Allah subhanahu wata'ala ta ce tunawa bani adam yadda halice su da cewa tabbas za su mutu da cewa babu wani abu na dan adam wanda Allah bai sani ba juya rayuwa gaba daya a hannun Allah ne yanda Allah yake so haka rayuwa take juyawa daga Allah ya ce wallahu khalaqakum min turabin Allah shi ne ya halicce ku daga ƙasa asalin babanku annabi adam daga ƙasa kuma daga jikinsa shi da aka halicce daga ƙasan kuma aka halicci matarsa hawa daga wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfatin sannan Allah ya halicce ku daga digon mani dukkan uwa da uba da suke haɗuwa su haifi yaya to daga digon mani ake haifan yaya kowane dan adam daga nan aka haife shi thumma ja'alakum azwaja sannan sai Allah ya sanya ku nau'i daban-daban wasu maza wasu mata wasu dogaye wasu gajeru wasu farare wasu bakake wasu jajaye wasu masu kiba wasu sirara kowaye thumma ja'alakum azwaja Allah subhanahu wataala da sanin sa aka yi kowa haka babu wanda ya wa Allah wajen tsari yadda Allah yake so ya tsara shi a duba ana halittar mutane a haife su rana ɗaya daban-daban garuruwa daban-daban amma dukkan mutum a duniya halittunsu iri ɗaya ne da kunnuwan wa'inda suke ƙasashen duniya ta yamma da kunnuwan wanda suke gabar sai ya ce nan kunnuwan su ya fi faɗi wa'incan ya fi kankanta amma kunne biyu kowanne yake da shi kuma inda aka aje wancan kunne a jikin kayinta haka aje aka aje wa na arewaci haka kuma na kudu haka na gabar haka na yamma amma wancan fari ne wancan baki ko wancan dogo ne wancan gajere ko wancan mai kiwa ne wancan tsiri amma kawai da ka da ka ga mutum kawai zaka ce wannan mutum ne daga ganin ta kawai baka tunani wannan ba mutum ba a wannan mutum ne shi ma yana ganin ka kawai ya san cewa wannan mutum ne don duk abun da yake da shi a jikinsa kana da shi duk abun da kake da shi a jikinka yana da shi amma Allah ya yi ku azwajan abu ne jinsi daban-daban sannan wasu maza wasu mata wasu kaza wasu kaza kowanne Allah haka yi kuma shi ya tsara ba wanda ya ba shi shawai Allah ta wa ma ta hamilu min unsa wala ta ba'u illa bi ilmi babu wata mace da za ta yi ciki ta ɗau juna duk duniya min unsa ana nufin dukkan jinsin halitta ba wai mutum kawai dukkan jinsin halitta tumaki suna yin ciki awaki suna yin ciki jakuna suna yin ciki shanu suna yi tsuntsaye suna yi kowanne akwai maza da mata a zuwajen ma'aura sannan dukkan halittar duniya hatta bishiyoyi wa ma ta min unsa wala ta illa bi ilmi babu wata wadda za ta yi juna a cikin matan dukkan halittun duniya ko ko ta aihu a ce yau ta aihu illa bi ilmin face da ilimin Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala duk abin da yake so ya halitta sai ya halitta shi yasa lokacin da ake ta tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana su wato a planning na family wasu suna suna tambayar ta game da kunika sai ya rasulullah ka daga an haifi yaro kafin ya fara girma ma kuma ta samu juna sannan ta haifi kaninsa za mu wannan anya ba za mu dakatar da haka ba kamar ya yi shiru zai yadda ya ce ina kuni ka ba wani laifi a ciki kuma babu wani matsala a ciki annabi sallallahu alaihi suna sai bayyana musu wani wasu ya rasu rasulullah za a yi kaza kai daga kare sai ce musu duk abin da za ku yi ko kun yi koya za ku yi ran da Allah ke son a haifi wanda za a haifa sai an haife shi to wannan yana daga cikin matsalolin mutane a yau wai ba sa son haihuwa amma suna zuwa wa matansu wani kaji yana ya ji wa matarsa amma yana mata wani wai kar ta yi wani zalunci ne zalunci iyakan zalunci in jarumi ne shi daga ce kare ya alaƙa da matarsa kawai ya ajiye ta ita bata abinci saboda baya sun yayi ya gaskiya kenan amma ya je yana alaƙa da mata shi baya sun ta aihu saboda ne kai ma da namijin ma ake wa cikin Allah subhanahu wata'ala to amma ba kai za ka ɗau ciki ba komai ba ba tsoron su ba kawai ka yi addu'an zuriya tsayi ba wannan yana daga cikin al'adun yahudawa da mushirikan farko wa kazalika zayyana li kathirin min al na qatla awladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum Allah subhanahu Ta'ala ce hakanan zaka ga shugabannin mushrikai suke kawatawa mabiyansu katla auladihim ku kashe ƴaƴanku a rinka lissafi kawai ka yanzu ka ga sanarin ka to yanzu tarbiyyar yara babanka kuma ya aife ku ku goma sha bai tuna a tarbiyyar yara ba kuma kudin da yake dauka a shekara kai yanzu kana daukan sa a wata sai shekara bai samu kudin da kake samu a wata ba amma ne zayyana li kasirin min al mushrikin qatl auladihim shuraka'uhum shuraka'uhum mu shuraka'una a yau ne talauci da yahudawa da suke mana tsare-tsare a rubuce mutum ce karanto da rida ka karanto wanda a yi mutum wani bayani sun za a dole ka tsara ka yi fulanin abu na dinka waye biya ma ka sake sunna ka sake ƙur'ani kana bin ra'ayin wayansu kuma Allah ne faɗa wa ka zayyana li kathirin min al mushrikina qatla awladihim shuraka'uhum shuraka'uhum abokan shirkansu wanda suke tarayya da su suke kawata musu cewa ku je ku kashe 'ya'yanku so da kawai kai ga mutum yana da mata uku wani yana da mata biyu na yi a to daga yanzu kin san kin aifi 'ya'ya hudu su da haka gaskiya abu nan ke kan kawai abu nan ita ma yanzu in ta ƙara guda biyu shikenan za mu dakatar da ita amma kullum yana zuwa gurin su to ne in ka tambaye shi ko za ka jera gaya ma wani abubuwa ne kawai wani tsarin rayuwa ya manta babansa ya yi kuna baban ku ya yi ba sannan baban ku da ya yi ku lokacin bayi ma da salari shi kenan yadda mutane suna ta wasu abubuwa kawai eh, suna ta lissata-lissatan karya mutum ya in ya in annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai je wa iyalinsa ya ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana duk lokacin da mutum zai jawo iyalinsa kaga ashe kenan manzon Allah sallallahu alaihi yana nuni zuwa ga cewa akwai fatan aihuwa so da an ce duk lokacin da zai jawo iyalinsa ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaytan Allah ka nesanta mu daga sharrin shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ka nesanta shaytan daga abun da zaka azurta mu ashe kenan ana tsammani akwai arziki da zai zo to sai wani zai ce a aka taru a duniya ake to wasu lissafe lissafe asalin abubuwa daga gurin yahuda ya fito kar ku yi kaza a'a kaza idan ka tara mata kyawun su abunan ka tara yaya kyawun su ya zama biyu mata biyu maza a'a wane ne wani kuma kaje yana cewa shi ga faɗi yaya mata bayar son su abunan dukan su na dawainiya ne wane ne wani ka abubuwa kawai na harkar shirkan farko an sabunta ta an kawo ta cikin mutanen yanzu su ya ka zaka ga mutane su wani wasu wani ya wannan wani ya wancan kuma za ka ga mutum yana da hali a mashi ɗaya na raya masa wasu abubuwa to wannan kuskure ne sosai mai girma ya kamata mutum ya lura addinin Allah sai mun rike shi ɗari bisa ɗari sau da ƙaba ta ko ta ina kawai ka sallama wa Allah ta ko ta ina kawai ba ka da wani sauran dabara shine ma'ana la haula la quwwata illa billah ba da wani tsumi ko dabara in dai tsarin Allah ne ka bi shi kawai saboda ka nemi dacewa gurin Allah ka nemi zuriya tsayi ba kawai shi ke. so da ka duk irin abu abunan tsare-tsaren mutane da lissafe-lissafen mutane sai sun bar shi sun sallama ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an dawo daga tafiya suna ban kwana da abunan Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ya ce jabir kana zuwa gida ka je gurin iyalinka kuma ka yi ƙoƙarin samun ɗa a nan sula da sama yake gaya tarabinsa sun dawo daga tafiya sun zo sun rabu daga masallaci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je ta gida yake masa in ka je gida ka je ka haɗu da iyalinka kuma ka yi ƙoƙarin nemo ɗa wani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كما وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم suka ji wani ya ce to da ya waje sani ba kawai sai ta ɗau ciki so da aka taje ta san yadda za yi da wannan ciki mata da yawa yaran sai kana jami'a ka gani mata suna zuwa suna tambaya yanzu yaya za su yi malam su bi shi ne ko kuma su bi Allah ko matar mutum ne suna da yaya sai kaga wani abu ne wanda waliyai ne ya kamata su yi abu nan me za ka taimata wannan lokacin ne za ka ce mata su bi mijin ne ko su bi Allah ga abin da take fama da ita gami ta ta rame kawai wai wani kuma ce ga baɗe tun da ta da ta yi ciki to ba wani abu da zai saya mata duk abin da in dai wannan cikin ne ya kawo to ba shi ba ita so da haka in tana amai baya tausayinta ba ke kika dawo ba haka kike ya mata ba in ciki kawai haka akwai akwai suka mace ta zo wai ya yi baran-baran da ita kawai saboda tun da ita ta jiyo ta yi wata shi ne ya yi alaƙa da ita ta yi cikin fa tun da ta bari ta yi ciki to shi kenan kawai ta je ta daura wainiya in ba dabba ba zai ma wani da rashin doka a ƙasa in ƙasashe masu doka ne ai faɗa ma bai zai ba duk gaba ɗaya kuɗin da in shago ne ime ko salari yake a duk sai a rika tura mata ya isa yi motsi ma ba zai faɗa ma amma ina kawai kowa ya ɗauko abunan ya auro mata daga gidan iyayenta shi kenan zai ci mutuncin ta ya ci mutuncin ta ya yi abin al'umma kuma irin su suke so su ta daurura kawai ana ta wahala a banza an sake Allah can an sake Allah can an sake Allah shi kenan kawai wannan ya fi jin da an fi jin daɗin rayuwa ita ta a yin wannan dama ba damu da addini ba za su tsaya a kansa kawai addini ya zama a baki kawai ana ta karyar banza ana ta yaudaran juna su sai ga mutane za ka ji wasu abubuwa in ana ma complain kai ka ce a duniyar dabbobi muke rayuwa ba mutane ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma tahmilu min insa wala tab'u illa bi ilmi babu wata mace a cikin dukkan jinsin halitta da Allah ya halitta wacce za ta dau ciki ko kuma ta zo aihuwa face da sanin Allah duka duniya ko ina sama da ƙasa gaba daya Allah mu rubu kenan mutumin Allah subhanahu wata'ala babu ganye da yake tsinkewa ya faɗi ƙasa a jikin dukkan bishiyar duniya face da sanin Allah amma وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس illa في kitabin مبين Allah subhanahu wataala ke haka Allah subhanahu wataala babu wani abu na cikin ilimin to in ka san Allah shine mai wannan sifa ka fahimta to baka da tsoron komai a duniya abinda Allah ya shi yake yi kuma shi za yi sai ka huta kawai babu wani kangi da wani zai maka inda dan adam ne ya dame ka inda ka rayuwar duniya ce ba dai an bar ka kaje masallaci ba an bar ka karanta qur'ani an baka ka je kasuwarka ko ka je gurin dan sana'arka ko ka je gurin aikinka to in dai ka samu damar wannan to ka gode wa Allah faguwanka da abun da ya wuce inda kasancewa a nan halal take ba ruwanka da wannan duk wani abu na bayan wanda za ka sa kanka sai ka damu da shi karka damu da shi saboda Allah subhanahu wata'ala wayannan bayanan da yake mana Allah yana bayyana ma man kana yuridu al-izzata falillahi al'izzatu jami'a amma ku gane ilaihi yas'adul kalimu tayyibu ma'ana ku yawaita zikiri da ambaton Allah wal salihu yarfa'uhu ku yawaita ayyukan ibada kuma ku yi domin Allah wallazina yamkuruna sayyi'ati hum adabun shadid wa makru ulaika huwa yahud sai take gaya ma sifarsa wallahu khalaqakum min turabin kai kina baka tuna wallahu khalaqakum min turab Allah in ya ga dama cikin kasa da kisa da sai baka abin baka taba tsammanin zaka samu kuma zan iya jarraba ka da abun da baka taba tsammanin zaka samu na jarraba kai abun kake tsammanin sa sai ka samu a lokacin da baka ba ba lokacin kai ka dauka zai zo ba amma dai kana tsammanin samun abun to wannan bai zama wani abu ba ba a lissafa cikin cikin manyan abubuwa abun da baka taɓa tsammani baka ga kamar ya faɗo wannan shine zai sama ka ƙara sanin cewa Allah shine Allah ko ta hanyar jarrabawa ko ta hanyar nasara ko abin da ba ka tsammani ka samu ko kuma abin da ba ka tsammani a rayuwa ya zama maka jarrabawa amma duk jarrabawa da dama kana tsammanin ta sai ta je ta same ka a ba ta zama jarrabawa dama ai kana tsammani ta har ka fara shiryawa amma duk abun da baka shirya masa ba ya zo to wani shi ne yake tabbatar ma da Allah shi ne Allah saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana wannan ya gaya mana wancan wai me muke so ya gaya mana bayan ya halicce ka ya samar da kai ya maka wannan ya maka wannan to me kuma zai maka eh, me zai gaya maka ya kawo maka afsahu kalam haka Allah subhanahu ta'ala yana bayyana haƙiƙanin abin da zai ƙara tabbatar maka cewa Allah shine Allah ka ƙara dogaro da shi ka san shi وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه Allah ta ma yu'ammaru min mu'ammari babu wani babu wani ne tsawon rai da ya isa yayi tsawon rai wala yunqasu min umrihi babu wani mutum da shi kuma za a yi shi mai gajeren rai ya zamanto ya rayu gajeren lokaci illa fi kitabin face yana rubuce a gurin Allah tun ba halittu mutum tun ba halittu duniya ba malamai suka ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ne ake nufi shine mutum ya tsawon rai sama da shekara 60 har ya je 100 har ya wuce haka ko wani abu sama da 60 ko kuma ya tsawon rai mana duk iya lokacin da Allah ya kaddara mutum zai rayu duk inda za a shiga a fita sai ya rayu sai ya kai wannan lokaci ko me ake a garin ko ya ake yi ko me za a yi sai ya yi wannan rayuwa shi ne yana so nuna ma ajali gaba ɗaya Allah yana sane da shi kuma Allah subhanahu wataala ya ce li kulli ajalin kita ba abin da Allah bai rubuta ba qabla khalqi samawati wal ard bi 50 alf sana shekara dubu hamsin kafin halittar sama da ƙasa wannan duk Allah ya tsara shi saboda haka tsawon ran mutum da Allah ya kaddara to sai yayi to wannan kuma wala kasu min umrihi malamai suka ce ana nufin mutum ya zama wala kasu min umrihi ba za a rage mata ma'ana wasu fassara farkon haɗe da abin ƙarshen haɗe da farkon wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala kasu min umrihi babu wani wanda zai rayu mai tsawon rai da aka kaddara masa tsawon rai ya rayu wala yunqasu min umrihi ba za a rage daga rayuwansa ba illa fi kitabin sai in dama ta an rubuta a littafi ma'ana shi mai tsawon rai a rage masa a sai dai an rubuta a littafi amma ba ka ya cika shekaru wasu malaman ce a kowanne zaman sa daban ne wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wani wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara masa tsawayen ya haura shekaru da yawa a duniya ba zai rayuwa face da sanin Allah kuma duk tsawon da zai yi Allah yana sani da shi sannan nan wala yunqasu min umrihi shi dan adam ba a rage masa a bashi gajeruwar rayuwa illa fi kitabin face da sanin Allah yana nan a rubuce a cikin littafi malaman kace tsawon gajartar rayuwa wala yunqasu min umri shine ya rasu a shekara biyu a duniya wasu malaman suka ce ya rasu a bai balaga ba wasu malaman suka ce ya rasu a bai kai shekara 60 ba a duniya duk wanda ya rasu bai kai shekara 60 ba a gurin wasu malamai yunqasu min umrihi an ba shi rage daga rayuwarsa inda mutum bai kai shekara 60 ba to yana abin bai gama cika rayuwarsa eh, to haka kuma Allah ya kaddara masa wani kuma shekara biyu ma shine wala yunqasu min umri wasu malamai kuma suka ce a'a wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin babu wani abu da za a rage daga rayuwar mutum shine shekara guda mutum ya cika shekara guda a duniya don haka an cire shekara guda a cikin rayuwarsa in shekara arba'in zai a duniya ran da yin shekara ɗaya a duniya saura talatin da tara haka nan watanni Hakanan satuttuka an cire wata kaza a cikin shekarunsa shekaransa kaza da wata kaza kowane ɗan adam zaka ji an ce yauwa ne shekaransa kaza da wata kaza in ba mu manta ba to ba kai ta ce saura masa shekara kaza da wata kaza to Allah subhanahu wataala shi kuma ya sani don haka wala yunqasu min umrihi illa fi kitab wala yunqasu min umrihi shine shekara in ta ragu Allah yana sane wata in ya ragu Allah yana sane sati in ya ragu Allah yana sane kwana in ya ragu Allah yana sane awa in ta ragu Allah yana sane shine duk wani raguwa da zai faru mintuna da kake yi awowi da kake yi yanzu daga safe zuwa yanzu duk ya a cikin rayuwar kuma Allah yana sane yana ganin mu kowa a cikin muna Allah subhanahu wataala yana sane da shi shine wala yunqasu min umrihi illa fi kitabih raguwa ta ko wani bangare da Allah yake yi a cikin rayuwarsa Allah subhanahu wataala yana sane da wannan inna zalika lalle sanin haka ku daga ƙasa sana'a halitce ku daga digon mani sana'a yi nau'i daban-daban wasu maza wasu mata a sanya ku jinsi biyu daban-daban sannan wai mace bata isa ta ɗau juna ko ta aike ba sai da sanin Allah sannan babu wani mai tsawon rai da zai gama tsawon ransa har a ce Allah ya manta da shi a kullum Allah yana sane da shi haka nan raguwar shekarun dan adam Allah yana sane da su babu duk wani bayani daga cikin wannan illa fi kitabin ba yana rubuce a gaban Allah Allah ta inna zalika kun ga duniya ina mun da aka faɗa kamar suna da wahala inna zalika lalle wadana abubuwan ala Allah a gurin Allah yasirun mai sauki amma gurin dan adam ba ba zai taɓa yiwa ba duk waɗannan abubuwan da aka kirga ba dan adam inda ya yi amma sai Allah ya ce inna zalika kun ga haka ala Allah ya gurin Allah yasirun to idan waɗannan abubuwan yasirun ne a gurin Allah to kawai ya baka kuɗi ne ka asiru don ya da kai mai kuɗi kai ma mai kuɗi ba shine mai wahala don ya buɗa maka lokacin da kake cikin kunci shine mai wahala don ya baka lafiya bayan jinya ta kai jinya shine mai wahala don ya ah, jinya kan lokacin da kake jinya ba ana kawo magunguna ba kana sha wa'in abubuwan kuma akwai wanda yake sai ya ba da wani gudunmawa yanzu akwai wanda yake ba da gudunmawa cikin duk wa'in abubuwan wurin halittar dan adam akwai wanda ke ba da gudunmawa ha amma in ana jinya ba akwai masu ba da gudunmawa kala kala masu magunguna da na gida da na asibiti da na mai. to idan ashe baka sauki ya fi sauki a gurin Allah saboda ai dan adam ma yana taimakawa don ka samu sauki amma kan adam bai isa ya taimaka don a halicce ka ba bai isa ba ko mahaifiyar da take dauke da mutum ba ta san waye ba kuma ba ta da wani gudunmawa da ta yi don a halicce shi kawai Allah ne ya tsara hamalatu ummuhu kurha mahaifiyar kawai ta ɗau cikin kurhan bisa dole ko ta shirya ko bata shirya ba ko tana so ko ba ta so yanzu kawai cikin wani za ta ɗauka shi kenan wa ba'adhu kurhan ranar aihuwansa kuma dole kawai ya fito in Allah ce yau zai fito duniya kenan zai fito kawai ko ta shirya ko bata shirya ba ko bata jina kuda ba ko ta jina kuda ko wane ne kawai a jeji take a gida take a gari take a asibiti a waye kawai sai wadatu kuma sai ta haife shi dole to ashe waɗannan ayyukan Allah waɗanda za a babu wanda ya ce wani abu a cikinsu amma Allah ya ce inna zalika ala allahi yasir lallai haka da yin haka din a gurin Allah ya tsirun abu ne mai sauki to duk sauran abubuwa kuma sauki tashin tashina da tashin hankali da sauransu inda mutane sun koma ga Allah da ya zama mai sauki ga abu nan masu girma ma Allah ta inna zalika ala Allah yasir a kawar da musiba wacce ta faru shekaru goma babu ita wata musibar kama shekara biyar ma babu ita to kawai kawar da ita sai zama mai wahala a gurin Allah wanda ke wani aiki kawai abin da ake jira ku koma ga Allah ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa to ku dake da wannan to in kun koma ga Allah sai Allah subhanahu wataala ya kauda abin da ya dame ku wani nan ga bai fada talaucewa sai shekara ɗaya da ya wuce amma ya fiye tsammani daga Allah ka duba ayyukan da Allah yake yi kuma yake maka inna zalika ala Allah yasir to shagon ke dawo shine matsala wani yanzu ya dan ji daɗi yi murmushi <laughs> shagon ka zai iya dawa, ka koma ga Allah ka yawaita addu'a kai wanda da ya zo karatun nan na yau <laughs> an matsa halibishir saboda haka aikin Allah sai Allah saboda haka a dogara ga Allah wannan ayoyin Allah na bayyana su ne don mutane su san Allah shine Allah su dogara ga Allah su riƙe Allah sau da kafa kar su riƙe wani Allah in Allah ya taimake ka ka rike Allah ka huta ran da kace za ka riƙe wani Allah ka yi asara mutum ya yi asara bai dace ba saboda haka kar mutum ya damu da abubuwa har ya manta da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ba abin da bai yi wa mutum ba ai samar da kai kawai kana yawo ba karamin nima bace ko ba komai da kake da shi ba kamar da ke komai ba amma aka yi ka lafiyan ka kalau ka tashi daga gida ka bida a ba karamin nima bace ai kai a cikin mutane da yawa ne ba aka halice ka mutum nawa ne suke cikin mahaifiyar mutum amma aka zaɓe shi aka halice shi to balle Allah yi ka musulmi Allah yi ka musulmi mai tauhidi Allah ya musulmi mai karatun Qur'ani Allah ya musulmi mai yin nafilbili yayi sallah yayi wannan yayi wannan a kawai ka gode wa Allah ka ƙara nitsuwa Allah subhanahu wataala ba abin da ba zai maka ba to in ka tada hankalinka sai ka shiga wani hali da yawanci gaggawa tana tada hankalin mutane abi abubuwa cikin nitsuwa idan an bi abubuwa cikin nitsuwa to za a samu nitsuwa amma in aka ce za a yi gaggawa sai a sha wahala ko ba a samu biyan bukata ba ba a bukatan gaggawa a rayuwa sai ka ga an sha wahala ba a samu biyan bukata ba daga Allah subhanahu taala yana bayyana dukkan dalili da aya da suke tabbatar da wahdaniyatihi subhanahu wataala kadai takarsa dukkan dalilai Allah ya bayyana cikin alkur'ani wa'inna inda su kadai suke yawo a duniya a cikin alkur'ani iya wani na da karanta yanzu ya kamata su gamsar da mutum kuma irin su nawa a kauce baya wanda ke tabbatar ma da takar Allah da girman Allah da cancantan Allah cewa shi ya dace a dogara gare shi babu wata aya da ka wulga da ta face ta kara ma karfi cewa Allah shi ne Allah da ya kamata a dogara ga Allah cikin duk abin da ake Allah ya samu dace na'am وما يستوي البحران هذا عذب فرات تائب شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله سبحانه وتعالى wa ma yastawi al-bahrani koguna guda biyu na ruwa ba za su taba zama daidai ba kowanne daban yake da dan uwansa hara adbun furatun sa'ibun sharabu nau'in jinsin koguna na farko su ne ruwa haka wanda suke wulgawa 'yan kananan koguna da suke cikin mutane za ka ga ɗan ƙaramin kogi ko tafki ko a ƙauye ko a gari ko a wani ɗan gefe haka zagar ko mutanen garin ma nan suke zuwa kawai su ebo ruwa ruwa mai daɗi suna sha shine haza azbun furatun sa'ibun sharabu. wannan za ka shi yan tafkuna ne haka yan koguna ƙoramu da suke zagayawa a cikin garuruwan mutane kawai mutane suna shiga su ɗebo ruwa su kai gidajen su tara kawai idan ce wani ya je bakin kogi abu na wanda suke da ruwa a gefen su wannan ruwansa ba shi da matsala wajen sha ba gishiri gishiri ba ɗaci ɗaci ba komai haza aibun furatu sa'ibun sharabu wa haza milhun ujaj ɗaya jinsin ruwan kuma su ne manyan koguna waɗanda kawai kana taɓa su kamar kanwa har da ɗaci-ɗaci gishiri ɗaci-ɗaci waɗannan ba za su yi ba wa abunan ba za su ba za su zama daidai ba shine wa hadha milhun ujaj wancan shi kuma ruwan ka gishiri gishiri ne, har da ɗaci ɗaci ujaj da ɗaci ɗaci cikin gishiri amma wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan amma kowanne daga cikin ga kuna cin nama tariyan sabo wancan kogi ne ruwansa ba zai shawo a bakin ku ba amma da zaka ciro kifi a cikin ka je ka dafa kifin ko ka soya kifin wannan ko ruwan ruwayen da suke cikin irin tafki kanana wanda ana dan samun kifi a cikinsu a ciro din nan su ma in ka ciro kifin ka je ka soya ko ka dafa zaka duka kowanne kawai in kana ci kifi kake ci tare da cewa wancan a kogi mai ɗacin ruwa ka fito da shi Wani kuma a kogi mai daɗin ruwa ka fito da shi amma duk sun zama kifi in kana ce sun zama kifi Allah yana ba mu misali da wannan yanzu dan adam ya sai wannan yau ai Allah sai Allah Allah ce mun kullum daga kowanne daga cikin koguna masu bambancin nan wancan ga yadda yake wancan ga yadda suke ta'kuluna lahman tariyan kuna cin nama fresh shi ne fariyan sabo fresh wanda za ku ji kawai kuna ba wani matsala ruwan da ya ratsa a cikin wancan ruwa mai gishiri da ai da sai aji namansa da gishiri da da daci daci don a cikin wancan ruwa yake rayuwa amma saboda naman shine amfanin ku a yanzu sai Allah ya tare da naman daga ruwa mai wahalar nan ya ratsa jikinsa kada ka kullum a ci yake aka kamo shi amma in ka je ka dafa shi kawai kifi sai Allah ya sai wani to mu yanzu ko a ruwa ka sa a daro ka kawo wa'innan kifayen ka zuba gishiri a cikin ruwa ka sa kifin insha Allah gobe in ka dauko ko ka dafa wannan kifin ba gishiri za ka ji gishiri gishiri a jikin to amma a kogin da ya shekara shekara da shekaru kuma gishiri gishirin ruwan Allah ya hana ya ratsa jikinsa saboda Allah yana so ka ci naman kifi mai daɗi insha Allah ta'ala wannan ayan sai in muna rayu lokaci na gaba yayin lokacin ya abu za mu fassara ta yadda ya kamata a fata Allah ya ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله يحتاج على أرسل كل إدارة باقية لإذن عن بركة مقابلون الشيء الفائدية نعم kamar makaranta masu nema ce akwai ɗan'uwa da ya tsoro ne wasu bayanai haka a ɗan yawa hakan nan su muna na akwai kuma da cikin malamanmu akwai wanda wani alkhairi da ke makwashi kuna fatan Allah ya tabbatar da wannan alkhairi yau abin da zai kawo matsala a ciki Allah ya kawar Allah ya jagora shi Allah ya tabbatar da wannan matsayi akwai dan uwa da muke tare da shi anan shine malam Umar Amina yana gode wa jama'a dukkan ku da aka kiya shi da addu'o'i na neman aiki kuma aiki ya samu yana so a kira shi da addu'a Allah ya tsare ba shi ikon dare, abin da zai zama kuskure Allah ya kama hannunsa daga wannan Allah ya kasa kowa da alkai dole ma ne kina neman admission ne ta sauke a shi da addu'a a akwai da kuma kuma da muke rayuwa wannan masallaci da shi jiya yaran jiya ya kai karfe biyu ne da ya barci ba yana fama da jinya ta sauke a shi da addu'a Allah ya yi masa wannan ciwo da yake damunsa har ila akwai wanda kuma shi ma yana matsala na rashin lafiya shi ma ke kwafiya shi ga asuwa Allah ya yi maka? wanda yake aka fi da karfin kwarfin neman aiki ke kwafiya shi ga asuwa wannan abin shi ne ke nema wanda ke akwai ciniki da suke ke kwafiya shi ga asuwa Allah ya tabbatar wannan matsala na bashi wannan na wannan jarin ya albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan Allah da suka shura su bukatun addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi da abin da zai zama na rayuwar alkhairi a rayuwar mu Allah ya tabbatar mana da su abin da zai dayo samu zama mana damuwa Allah mana magani a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu ya yafe mana zunuban mu يا haɗa mu يا iyayenmu جنة الفردوس firdaus da zuriyarmu يا دم إن الله على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تكلف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك